mata banana duk an kan kashe kafin aune ina makiyaya ina una ya kira ina kuke manoma kuma na yi kira ne ina kiran ku ne domin Allah wanda zama lafiya jari ne kar ku yi faɗa ku kauna juna wannan shi alkai manoma noma shi ya kun noma ya zamo kun kare amfanin gona wani mana kuma makiyaya ku ji tsoron allah kiwo alkairi na bance kar ku yo kiwo ba amma ina can kula a kula da dukiya ta mutane ya zamo kada a yi barna ta mutara kan wata rana sai mu zauna tare wata rana dan manomi na san yar fulani za su zauna tare akwai zama tsakanin tare a yi soyayya a zauna tare har a yi aure a zauna tare wata rana kaga da manoma zama na lafiya jari ne. Wanda bonsoir. famai uma ba famai waya la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba maza fulɓe indagoye ku fito mu tafi duk inda muka buga kar wani ya ji tsoro kuna ji ko banda ifin indagoye ku biyo mu muje mata ce ake mata banna dan an karkashe rabon aure ina makiyaya ilauna ya kira ga ina kuke manoma kuma na yi kira haka wannan abun da ya faru abu ne mai sosa zuciya abu ne na abun bakin shiki ba ƙaramin shin mutum shin mu aka yi ba abun nan ya kai ya kawo manoman nan har mu babban wana arɗo salishi mutanen nan su kashe mana shi to ku sani mu filani ba raggaye ba aradu allah mu fulani ba raggaye ba kowa ya shi tuwo da mu aradu allah ya shi kuma duk wanda ya ma kuturu aski radu Allah har ya biya kuturu ba za mu yadda ba yanzu a shikin halin da ake shiki a yanzu kun ga wannan gagin wannan gagin yanzu ba wurin zaman mu ba ne don ba za mu zauna inda za a shiga ba da kashe mana danginmu ba dole dole mu yi ƙaura mu bar wannan gegi tilas mu tafi shan mu je mu kafa wani sansani inda za mu yi riganmu don mu zauna mu yi nesa da wa'annan mugayen manoma ba za mu zauna shi su ba a sun kace mana yara sun kashe mana dabbobi suna so su kare mu daga doron kasa. ko mu gyabata a radio Allah ba za mu yarda ba za mu miƙa wuya ba ci kun amince kun yarda kun amince da in jagorance ku a cikin wannan tafiya don mu kwashi yayi mu on yardi mi dasi on to alhamdulillah habi yayi kyau mi dasamon bahamma'am jogion zan rike ku zan jagoran ku kamar yadda wada kamar yadda arlo talishi ya rike ku na muku wannan alkawari Allah taimako amin amin to salamu alaikum emi wadi tambaya ido Na. dama inda kunci min goni min kauri e tagabe gida min dama kama iri maijin har ɗonga shaɓɓala allah ma yi ni maɓe mu. mo har ɗo burti ɓe mbaranimin min mo har ɗo musa ɓe mbaranimin min mo mutum uku be ko ɓe mbaranimin min ɓe fu har ɗayi to saboda ka fi ɗum dama ɗum damana ke min yonki allah yawtu balɗe maɗa daga min keɓima e min giɗi bambana min gaɗa non no allah taimakorima min minon ma min keɓta ƴanci koye amin kama tan par non no da a bambanay min um sotte min ndella gondi gari nden kumara har ɗo sale hamma allah mayni ɗum ɓe mbarani min mo mutum huɗu kenan to saboda kai min giɗi taimakoɗa min noon no allah taimakori ma daga mbiɗa a wawa wawki bambuki min yanda ya kamata to saboda kai min gaɗa farin ciki e hepkima allah yamɗine allah kuma yo bar ɗaldu en gabaki ɗaya amma e min giɗi min ɓeddane shabbi e makamai bindiga kam nam ɗum amin ba amma e shanye e bakaje e shabbi e min giɗe addaje min gaddane saboda goyon baya assalamu alaikum mi hemni bayani am allah taimako in amin amin allah ba za mu yadda ko moye ya hacir ko kowa je cirya yau kowa je ciriya ah um, doda on how to kare manna ko gama ciryawa ba ne jambo jikin na ya yi zafi shi ne ta ce in tambaye ka ya za a yi wannan tafiya ce mace zan zo zan zo duba jikin na ce ce mace zan zo duba jikin na ce Ya zan yi da raina, ba ya mutu ya banne. ke ma ga su baki da lafiya na na shiga uku na joda idan akwai abin da ya fi shiga uku ki shiga tun da mahaifinki ya rasu ya barki a lokacin da zumunci ya yi karanci ga mutane ba su ɗauki ɗan adam a bakin komi ba don allah in na karki tafi ki banni kamar yadda baffa ya tafi ya banni inna ba lallai ko zan tasi amma dama matsalar rigan nan ta mahaifinki shine muke tunanin zai gyara rigar mu to ga yadda ta kasance kin ga wannan wata dama shi da shi kanin mahaifinki ya samu don haka ba mu da yadda za mu yi ba mu da wani sauran gata sai a wurin Allah. Allah shi ne gatanmu. Gafaran ku dai. Yaya? Yaya ya jiki? Da sauƙi. Allah ya ƙara sauƙi. Amin ya Allah. Mamu ne ya ce in faɗa miki za haɗa mutanen gari za a yi ƙaura. Sannan ya ce in duba yanayin jikin naki saboda za a yi tafiya domin wahalar hanya. Joda. ina Ki je ki gaya ma mahaifin mahaifinki. Jikina ba su da ƙarfi. Ba zan iya tafiya ba. Ki je ki sanar da shi. ina don Allah kar ki tafi ki banni. Kar ki damu Joda. Isa Allahu za ku je ku damu ku tarar da ni. Ya haƙuri ki je kin ji ko? Shikenan. bara in je in mana shirye-shirye yadda ya kamata haɗeru na'am yaya ya haki haɗeru na'am yaya kin san sheko ni ban zauna da ke zaman kishi irin yadda wasu kishiyoyi suke yi ba mai gidanmu ya auro ki lokacin da kike da ƙarancin shekaru don haka ina kallon ki kamar 'yata don allah zan roƙe ki ko ban tasi don allah ki kula min da joɗa kar ki bari wani abu ya same ta don Allah ki daina maganan nan yaya insha Allah za ki tashi don abin da ya faru da malam ne shi yasa kika samu wannan lalura za ki tashi insha Allah ba lallai ne zan tasi ba haɗeru na yi alƙawari yaya kai ka san ba shi a bayanin gaba ɗaya babu shikin abun da ake magana. Ah. Nawa joda? Buffa, bidan dar masifo, jikin ta ya rikishe buffa. Wannan karo jikin nata ba daɗi buffa. Hala Mary, magana banza magana, na ba, wai, wai joda. Ina idana saba da shiwo, kai bai kamata shi ka saba da shiwo inan ka ba. shiwa kullum yaƙi ya gishin yawa ma kullum kana ta da hankalinka ai ya kamata shai in ka ga shiwa yaƙi ya gishin yawa to ai abun da aka yi maci haya saba da ci yanzu ni ka ga shiwan innan ka na saba da ci bai ta damu hankali tsam Oha na irin wannan bai dace ba. Bufo don Allah ka taimaka. Wannan karo jikin ya rikishe sosai jikin ba daɗi. ka taimaka mu je ka gane ta a ah, em ogoda ka je ka je ka samu haddero ka she duba hikira ga akwai ni kulli kulli magani a hiki ka ji go ya duba hiki akwai ni kulli hiki bakan leda ya dauka ya giga mashin ya sha zai samu sauki ya ka je ka samu haddero ka ga maci mana. oyi limi wannan ma mele me me aka so maji kuma a acci mutan amma wala hakilo mara hakilo gadon haba eh, eh kai na jinka ko kashe kashe ta na zamu bi na higin gangare ko eh. kun yadda kun amince ni ne shugaban ku eh, kun yadda kun amince ni ne shugaban ku to alhamdulillah abin kuka dauka ba ku daidai ba na san kuna cikin halin damuwa akan zargin da ake fulani makiyaya suke mana cikin dare sun kashe mana jama'a amma ba za mu rama mugunta akan mugunta ba ban ji daɗin matakin da kuka ɗauka na ɗaukar fansa ba abin da harshe bai warware shi ba takobi ba za ta warware shi ba da kun yi hakuri kun ga irin matakin da za mu ɗauka a hukunce da kun yi farin ciki da abin da zai biyo baya na san yanzu suna nan suna shirin ɗaukar fansa kamar yadda kuka ɗauka kun ga kenan Allah kadai ya san ƙarshen wannan fitinar ina so ku sani wannan ba laifin kowa ba ne dabbobi ne suka haddasa ta ba mutum ba domin dabbobi ne suka ci amfanin gonanmu ba fulani ba ta yaya za mu bar dabba ta tarwatsa hankalinmu eh to a kula da Allah a kula ina goda ashe wi banduman hajonta ko Ashe, jikin naka har yanzu bai yi sanyi ba ko eh. to gaci kuma wannan kaura hai dole hai yi ci dole ne hai mun taci saboda haka za ka yi haƙuri ne da ƙarfin jikinka ka ɗaura kayanka mu tafi haka dama ba na she ba zan je ba amma jikin nawa ne babu ƙarfi sai dai ko a samu wani abin da zai ɗauke ni mi wannan tama alkawaldo ba zan yi maka wannan alƙawalin ba gaskiya ko ba haka ba cin mu da ba mu san wurin da za mu je ba a wanne mota za mu she za mu hau mu fa shikin jegi za mu bi kuma a kin shanu za mu bi wani busashe mu ɗaura maci kaya ina wurin da za mu ɗora mutum ya shiki ku da za mu bi shikin jeji in mun samu wurin da ya dace da mu to hai mu kafa sansanin mu a wuri to a ware min saniya guda ɗaya mana shikin na rigayi sai ta ɗauke ni ina jota yanzu hai kana kallon saniya a matsayin mota ko cin menene ya kawo maganan kayan mamashin da ba a raba gadon ci ba Ina gyoda tami maita na nugu haladon a gina ga maka kar sake jin kan sake jin wannan magana daga bakinka ka dace ka shirya ka yi karfin jiki sanni inna na ce ba inna ya kai da si ta tashi ba ta yarda ba ta yarda ba to inna ina za su doke ki koyi Allah Wai ya wayya kuke gani kan maganar da mai gari ya mana a kan ɓannin da shanun nan suka yi ba ai ni wannan maganar ko a jikina don wallahi da gau shanun makiyaya suka ƙara kiya gona ta to sai na halaka su daga su har shanun nan su kaga da Allah da fita ya kamata ko mu dinga amfani da ƙwaƙwalwar mu mu lokacin da suka sa mana shanu a cikin gonakin mu mutane su muka je muka kashe ba ki sa muka je muka musu ba ya kamata a ce mun yi sulhu a tsakanin mu a ku ba mu gani mana jama'a ai mu ba wawaye bane kuma ba dabbobi bogi bane daga tamati kawai dan ka ga ba wanda aka kashe a dangin ku shi yasa kake wannan magana a da ana hanji tauni shatan banza ana wani zantattuka shi daga wannan kunnen har wannan kunne shiga yake yana ficewa kai na kalle shi nan cata shi lafiya ranka ne dan a zauna lafiya da na san wannan labarin da na kawo na ce ga shanin makiyaya can sai shiga cikin gonakinmu suna cinye mana amfanin gona haka zai jawo a yi ta asarar rai da ban kawo shi ba awo kaga kai da kake maganan haka an kashe wa mutane ni wana aka kashe mu laruba yayana bane kashe mun yaya aka yi amma ni dalilin da yasa ka ga nayi maganan nan tsakani da Allah mu duba mu gani me gari shine shugaba a wannan kauye kuma dole mu bi umarninsa sa mai gari haka ya tara mu yi mana magana akan irin wa'annan abubuwan da suke faruwa me yasa ba za mu bi maganar mai gari ba kawai sai mu zo mu zauna mu ta maganganu na sarran mu wallahi ba daidai bane mu duba mu gani yanzu da sai da sai ka bari shanun su shiga gonakin mutane su cinye musu amfanin gona kenan kai ko a jikinka ya eh, don Allah ka ji bakarin ni ba ina ganin kawai so muke so ake dai bana kawai mu samu fari a'a da ba haka zan yi ba da wucewa zan gidan mai gari in sanar da shi na san su manya suna da hanyar da za su warware matsalar cikin kwanciyar hankali ko babu komai na sani watakila mai gari idan ya saka hukuma a ciki ƙarshe a ce a biya diya kaga duk ba za a samu wannan bacin ran ba yanzu gashi nan ana ta rasa rayuka a kan rai ɗaya da a rasa rai ɗaya rak gwara duk amfanin gonan shanun su cinye shi ko kuma dukkan shanun ma gaba ɗaya su mutu gashi nan mutane nawa yanzu ne suka rasa rayukansu akan wannan maganar guda ɗaya. Ni nake jin abin da nake ji rabuwa da ɗan uwana. Kana mana wani magana da da da abin da ya wuce kenan. In ka ji Bahaushe yana wani da an yi da an gama da kai. Haka ne amma ya kamata da gaskiya mu Har mutu ba gaba da ni da makiyaya ta ɗaura. Ko da na haifa ne in bai gaji wannan gaban ba. Sai tsine mashin da ganin. Kawai Allah ya kyauta Allah ya rufa mana asiri. Dakata mati. kaga daga wannan magana da aka yi wallahi tallahi ko a hanya na ga makiyaya to ko ni ko su wallahi dan inuwa ma na daina hadawa da su tana kan hanya sannu ka lebu ba bismillahir rahmanir rahim to amma to to hannunku da zuwa yawa sannuka ne na yi mamakin ganin ku a cikin wannan rigar tamu a daidai wannan lokaci abin da yake tafi da mu arziki ne ya kawo mu wurgan nan ko madalla da farko dai ni sunana alhaji ashafa alhaji shafa alhaji ashafa ashafa ashafa yayi hannu kuma bikin tafiya ta sunansa alhaji bashari eh alhaji bashari shi ya tsaya takarar gwamna oh. amma bai ci ba ka samu gwamna saboda muna yawo muna yawo da yawa muna bin busashen mu ban mu sanin abun da ke faruwa a siyasa wannan haka yake dalilin da ya sa muka kawo muku ziyara wannan rigata ku saboda mun samu labarin irin abubuwan da ya faru da ku da irin asarar da kuka yi a waccan rigata ku da kuka tashi kuka dawo nan gaskiya ne shi ne muka yanke shawarar domin mu zo mu taimake ku don ku tabbatar da mu ne masoyanku amma mun ji daɗin wannan lamari mun ji daɗin wannan magana alhaji so amma abin da muke so da kai muna so kai wa bakinka haka ka ɗinke shi dukkan abin da muka yi ma ba ma so ka je ka gaya wa wani ka ce mun ma kaza saboda mu 'yan siyasa ne muna son sirri to alhaji kai da ka ba da abunka baka yi magana ba haini kuma yi magana ani ma ba zan sha komai ba eh abun da muke so muna so akwai lokacin da ya kamata mu zo mu same ka mu gaya maka abun da muke so ku yi to alhaji amma ni ba zan yi magana a rediyo ba karka damu ba wannan ba ne za mu gaya maka dukkan irin abun da muke so kai mana don haka yanzu shine na zo zan fara za mu dan fara taimaka muku da wani dan taɓa kalashi domin ya maganta muku irin raɗaɗin da yake damun ku zai iya rage muku amma garin nan naku akwai sauro ba sauro bane ayar da shi muke zama ga wannan alhaji to ai mai sa ba to bai sa kai ba kai gwamna ba ai ni ne to nike kai inda yayi gwamna ai da ka hau jirgi wannan haka yake yanzu ma zai hau yanzu ma zai hau wannan halin da ta same mu fa ba da samu haka ta faru ba Allah ne ta ƙadarta mana wannan al'amari amma bai kamata a sheke yarinya ƙarama ki ɗauki damuwa ki sa a ranki irin haka ba ina akwai abin da na ya faɗa mini da ya tsaye mini a rayuwa kafin lokacin da ya cika na ya miƙa mini wannan laya yana min nasiha akan cewa wannan laya ta wanda ya kashe shi ne sa'annan gurin shi yana gurin wanda ya kashe shi ya Usema. ya Yawwa. Zauna da wurin zauna. Ka um Jori. Zan bofa. Wurtu ya yasi. Bani wuri zan magana da iyayen ka ko? da yasa na shi zan yi magana da ku ko habida maganan idda ku ne kun gama ci ka san he kun shi ta shi kun shi ta babu ya haiga shi kun gama idda to shine na shi barin tambaye ku ko unnumi waddigo ya e so bawo hama am akwai wani abu da kuka yi maran ku tanagi bayan rasuwa dan uwana babu da muka shirya sai abin da Allah ya yi sai kuma kai da ragama ikon mu yake hannunka ko to min wadi komitai ni akwai abun da na cirya maku kun ji kai da yake kai ne babban su ba za ka je koyina ba za ka zauna a hikin gidan nan kana kulawa da gyo saboda ga gyo ɗan ɗanka ne na hijinka ba kamata ya ka tafi ka bar wani wuri ba ni kuma duk abun da zan yi zan yi iyakahin ƙoƙari na in gashe wannan kawo muku duk abun da kuka da bukata kuma ba za ku rasa komai ba kamar a ɗan uwana ne ba mutu ba yana nan da ranci haka za ku zauna a cikin gidan nan kuma batun dabbobi 'yan busace da ya bari ba abun da za a taɓa yana nan kamar yadda yake kuma da higin karkashin iko na ni zan rika sa idanu ina kula da shi kamar yadda ya dace, ko ba haka ba mun gode Allah ya saka maka da alkhairi ya baka ikon cika nauyin da ka dauka amin amin kai kuma haddaru kai kuma da akwai kai da akwai sauran yaro a jikinka akwai ƙuruhiya a jikinka ba kai lalace kamar wannan ba bai kamata ashe za a bakka haka ba kai wani abu ba abun da ya fi dahewa aure za ka yi bai kamata shi an banka hikin halin da kaje hiki ba aure ya kamata yi maka don ba don kama ba hai don in kare mutuncin yin dan uwana da ya mutu ya barka haka ba zan bari in ga ka wulakanta ba zan taimaki dan uwana habu da haka zan aure ka don ka sani shewan ko da she ba dan uwana yana dare ba zai so igashe an ga wani a shikin rigan nan wace ne ya aure ka ba zan kare mutuncin shi sosai yabba wando marikowi akwai wani abun da ko wani da yake so ya tambayi wani abu Ton babu komai ni kuma zan zan baku lafiya ka cirya maganan auren mu kaji za a baka kula yadda kake so eh kuma haɗerin Allah ya da za a san yadda za sai a aure ka ko kin je ni da mutum ashe ya bari she ya mun ba ni fa ba budurwa ba ce to aure dai rufin asiri ne ga ƴa mashi idan an yi haka ma zai zama miki wata garkuwa ne a rayuwarki inna ne na tafi Ina? Joda. Me ya faru na ga gwaɗe ta fitar da damuwa a zuciyarta? Joda. muna cikin ibtila'i ubangiji ya jarrabe mu da al'amarin da sai dai mu yi hakuri, ba mu da yadda za mu sai dai addu'a addu'a ita ce mafita wani abu ne ya faru kin san cewa lokacin da babbanki yake raye ba su shiri da kawunki yanzu an kashe babbanki kawunki ya zama shine har harɗon wannan riga tamu burinsa ya shiga yanzu ya she yana so zai aure haɗeru ni kuma da ni da ke da dukka busashenmu da dukkan dukiyarmu tana ƙarƙashin ikonsa kin ga ko sai abin da hali ya yi ko sai dai mu yi ta addu'a sai abin da Allah ya yi da mu ina shikin ibtila'i babu macen da ta dace ta kasance a matsayin matata sai za ki aure ni ina tsoron aure mutumin da ya shagalta da duniya wanda yake keta hakokin ubangiji a duk lokacin da ya so tunda kai baka dauki haram a bakin komai ba shi ne har kake tunanin cewa har yanzu kana nan a matsayin ɗana ke ce mahaifiyata ba duk duniyan nan ba ni da kamar ki saboda mugun halinka tuntun naman cewa da cewa kai ɗana ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billahi al inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Dr. Sadiq. Shirin kamfanin Halifa Investment. Shiryawa Naziru Dan Hajiya, mataimakin mai bada umarni Murtala Balala, ɗaukar nauyi Halifa Abubakar Kofar Wambai. Wato shine ka kashe min yata ko? Wato dama abin da kake yi kenan. Shi yasa ka gina wannan asibitin. Da bata kawo kanta ba ai da yanzu tana tana raye. Ina da lauyoyi. ina da certificate ina da license na zama likita da dukkanin abin da nake aikatawa idan kina kalubalantar aikin da nake yi za ki iya zuwa kotu ki shari'a da ni ba da karfin da zan kai ka kotu mu talakawa ne amma na kai ka kotun Allah kuma kamar yadda ka sani na zubar da hawaye na kai ma in Allah ya yarda sai ka zubar da hawayenka fiye da abin da na zubar Ta fi nono fari personally personal personally Dr. Sadiq abin da ya kewaya bayan gida wata rana gidan zai shigo dr sadiq ya yi fargar jaji kan ya farga ya yi nadama bakin alkalami ya bushe malamai hukuncin duk mutumin da ya kashe mumini guda daya wanda ya kashe rai kwaya daya kamar ya kashe dukkanin rai ne na kashe mutane ɗai ɗai ɗai ɗai sun kai mutum dubu ranar kin dillanci ta bayyana ido ya na fata idan ka yi sai an maka alhaki kwaikwayo me shi ya kabi dr sadiq dr sadiq hanyar da kamala ta bi amira ba ta bi ta hanyar da tarbiya ta bi amira ba ta bi ta ba amira matarka ba ta jin tsoron allah matarka amira fasika ce matata amira kake faɗa wannan kazafin kake siffanta ta da irin waɗannan munanan siffofi ka ƙara mata kazafi ka ga abin da zan maka a wurin nan na shiga uku menene kika aikata wanda ban sani ba dan Allah dan Allah ka yafe min miji ka ya hukuri. to idan dai wannan zuluban da muka aikata a baya su ne suka haifar da waɗannan fitintunan to lallai wannan ba komai ba ne na tabbatar da cewa akwai sauran masifu da su biyo baya ba da umarni malam aminu saira ni ba na bukatar komai ina so ne kawai na taimaka wa kaina da kuma kanwata to sana'ar mu ita ce zamba cikin aminci kai hajiya sata fa kuke kenan eh to za ki iya kiransa da suna sata amma da zai fi kyau ki kira shi da zamba cikin aminci me yasa so na kai kaina ga halaka matan zamani ke da ki hada hannu da ni ni maganin duk wani namiji a zalimi a duniyar nan babu sanayya babu soyayya babu tausayi aiki za a ya kai gawurtaccen kamfani na tsarowa da gabatar da wasannin kwaikwayo isassu crc movies kake tallata wannan sabo ɗaukakakke bisa kan awon ganewar ma'abota kallon nutsuwa matan zamani idan da ci zan yi miki kyauta wani irin tukuci zaki ki bani ba abin da ba zan iya maka ba ke kin yi ragon azanci kin ɗauka cewa ke kaɗai kika iya wasa biki san cewa kuma akwai ɗan wasan da ya fi iya wasa ba <laughs> matan zamani amma wallahi ƙarya nake wallahi koran mu za kuma ki ganye haka fesa duk bula ce haba abin ma kuma wasan yara ke matan zamani an budi ya san ranka wallahi tal ni da na san ki a Lagos wallahi biki ya kani garin nan gobe ma da safe zan juye kuma sai na ganki da yan abubuwa ga su sai hajiyar mu uwar shagalallu babu asara ko faduwa a cikin harka ko hajiya ko hajiya barka da wuta matan zamani gani nake kamar kin daina suna. me yasa ka ce haka saboda kin ki bani dama na turo gidanku akan magana auren mu amma gaskiya ga nan baka da dama ke dai faɗi gaskiya tunda ke ma baki aure amma me aikin ta ne NGO take aiki. Matan zamani. Yaudara. Matan zamani. asaitaccen shiri. Matan zamani. Da malufa ta gani a fata. Matan zamani. Da isassun jarumai da labarin ke tafiya a kansu. Matan zamani. na soyayya ta dalilin ku so zane maka nuni kar ka ka san iya takuta komai ya canza ga mu muna irin wani karni hau dokin karfe gaskiya ne sha'awar ra'ayinka amma ka tuno kyawun tafiya a yi ta da waige wanda ya ce zai ja daɗin Allah tabbas sai ya ci ƙasa sauya salar rawa matan zamani aikin ki yayi kyau ne kyau matan zamani wanda ya shirya shirin da ilimi naziru dan hajiya gaba ɗaya ba na son na san me yasa nake tarayya da shi wanda ya ɗauki nauyi na yinsa dini crc in yamma kawo ta nuna a hannunsa gaskiya kin iya kasuwanci mai tsada yana tafiya ne da hujjojin ganewar kowa Ali Gumzak shi ya kasafta shirin don ba da haƙƙin kallo ga mutanen kallo. wai alam walmata ita ce ita ce matan zamani yana nan fitowa maza na fara kira ne wance zan yi sai ku bude kunne ku bana an kulan ku mai zaune wata riga ce ake mata barna dan an karkashe kafin aune ina makiyaya ni ya kira ne ina kuke manoma ku bana ya kira ne ina kiran ku ne domin Allah wanga zama lafiya jari ne karfi faɗa ku ƙaunaci juna wannan shi alkairi ne ina kuke manoma noma shi alkairi ne kun noma ya zama kun kare amfanin gona wani da kuma makiyaya ku ji tsoron Allah kiwo alkairi ne ban ce ganin mu kiwo ba amma ina can birga a kula da dukiya ta mutane ya zamo kada a yi barna kan shuka ta mutane dukkan mu ga yan uwa ne wata rana sai mu zauna tare wata rana dan manoni na san 'yan fulani za su zauna tare akwai zama tsakanin tare a yi soyayya a zauna tare kar a yi aure a zauna tare wata rana kaga 'ya'ya sun dere a zauna lafiya fulani da manoma zama na lafiya jari ne